ƙarin bayani akan waɗannan hadisan guda biyu hadisin samma bin turus radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tamutu la tasumu afwan la tasumu yawm as-sabt illa fi ma turida alaykum fa in lam yajid ahadukum illa liha'ina aw 'uda shajara falyabda falyabdaha to kada ku yi azumi ranar asabar sai abinda aka farlanta muku idan ɗayan ku bai samu ba sai fatar itacen dabino ya samu fatar bi kai ya samu ko ya samu itace na na abin da na asuwaci bishiya ko ya tauna ma'ana dai ya fito a matsayin wanda baya azumi a wannan ranar kare ya fito a matsayin mai kama baki da kuma wani hadisi na abi huraira da yana cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasumanna ahadukum yawm al-jum'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu kada dan ku azumi ranar juma'a sai ya azumci ranar da ta gabace shi ita ce alhamis da juma'a ko ranar da suke bayan sa ita ce a juma'a da asabar kenan wannan hadisi na Abu Hurairah ya nuna ai azumi ranar asabar kenan a wannan hadisi na Abu Hurairah hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini Bukhari da Muslim sun rawaito shi babu ja a kansa babu wani wato sabani da malamai suka yi ko inda inda wajen inganta shi amma hadisin Samma bin Tubus hadisi ne wanda an ja a kan ingancinsa kuma ba wai yanzu ba tun da jumawa bayan manyan malaman hadisi sun raunana shi da su malik abu zura abu dawo abu hatim da wasu su duk sun yi magana akan cewa hadisi bai inganta ba wasu daga cikin su kuma sun ce hadisi ne wanda yake manso in ba ya inganta to ba hadisi ne wanda yake aiki ba da aka magabata sun ja da shi akwai saɓani mai yawa akan sannan abin tubusur ko dan uwanta ko yar ko ko yar uwanta ko wa ne an yi ta sabani kan a shi shi sahabin hadisi duk da cewa wasu wanda suka zo suka yi nazari akan hadisin daga baya suka inganta shi wannan sabanin sun mai da shi kamar tsoro kamar hadisin ne zo ta hanyoyi daban-daban kowa hadisi dai ne ake ta kai kawo wajen ambatar ruwa ɗinsa wanda zai nuna maka cewa shi wanda ya ruwaito shi yana da matsala wajen ya rike abin da ya ruwaito ba wai kuruf ba ne wasu sun yi ƙoƙarin sa shi kamar ali hassan ali abdulhamid yana da littafi da ya kan wannan matsala din to anan yayi a anan ya samu matsala wajen tadrijin hadisin ya caccafuta sabanin masu ruwayar hadisin akan cewa hadisai ne suka zo daban-daban sai ya tafi hadisin hadisin yana da matsala da fardu sihatihi idan an inganta shi kamar yadda suka yi Sheikh na Albani yana da cewa da suka inganta shi suke fatawa da shi a Siddiq Hassan Khan kindauji shi na da cikin da suka inganta shi suka yi fatawa da shi da wasu malamai da suka gabace su sun yi fatawa da wannan hadisi kamar yadda ba'ahu ya kawo a cikin littafin ta mushkil al'asar ya ce wa kala bihi qawm amma bai fatko su ayi ba to wasu mutane sun yi fatawa da wannan hadisi a cikin waɗanda suka muka rayu da su akwai su Sheikh Nasiruddin Albani ya yi fatawa da wannan hadisi amma malamai magabata sun yi magana akan ingancin hadisi sun ja akan ingancin sa kuma manyan manyan malamai ne makoma ta ilimin hadisi gare su take cikewa a bisa farlanta cewa ya inganta mukaddara ya inganta to shi ma nan a kamar ibn taymiya a cikin iqtida'u siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahil littafi iqtida'u siratal mustaqim ya ka hadisin yake cewa Allah ya huna mahmudun ala ifradin sa ke da da azumi shi aka hana amma ban da hada shi da wani wanda ya gabace shi saboda hadisin da muka karanta na Abi Huraira illa an yatuba yawman qablahu aw yawman ba'dahu shi ne aka yadda a yi amma in dai za a keɓance shi to zai zama akwai mushabahatul yahud akwai kwatanci ko kamancece ne da yahudawa wadanda suke ware ranar asabar don ibada daga aka hada ka ware ranar asabar da nufin ibada amma in ka hada ta da juma'a ko ka hada asabar da lahadi to a nan baka ka saba yahuda ka saba kirista ba kai daidai da kowane ɗayan su ba kowane ɗayan su ya ci wata rana kai in ka hade biyu ka saba musu duka to sai ibnu taymiya suna ga wannan shine ma'anar hadisi an gane ko to ni na fi karkata akan a launin hadisi in kuma har an tafi akan ingancinsa to abinda da ibnu taymiya suka faɗa shine mafi karfi wallahi wani kuma so yake san wane ne abul hasan